الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النصف شبغوت وبيان ذو الحجة 2014 كالندر الهجرية نادن ذي بتصف شبيني تصوغوة أكتوبر 2014 كالندر الميلادية mai katoyin gogu bai ci daga katoyin littafin ya aqidatu ahli يا شيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى من فصل ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم وهم المخصوصون في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفض... لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ولا أقول إني ملك وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وآخرهم أن يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وأن يقول لا, لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وأن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إن قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثنايا عليهم فقال في أول نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال, وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال في رسل آخرين واذكر عبدنا إبراهيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ووهبنا لداود, ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يجابنا إن شاء الله من فصل ونؤمن يا إيمان جين bi ta'ala ke da ce na latuna ba a sa ilan nasi rusulan wato ci tun ya zawon gishi mu bashiri na wa munzirin ya e batu ci ya zaji bushara amma ya ji gargadi li Allah ya kuna nasi alallahi ya e ba za an yi beje ta tiyan so ya ce hujjatun ba da rusul abe da hujja bayan tuce mu abe ga atutu ci biya mutu atul yayi da wajen durata wa kana Allahu azizan hakima sai ce su ne bi izze kuma da yake mana wa nu'minu bi anna awwalahum nuh imajiman ke da tuci ma farun ga annabi nuhu wana wa akhiruhum muhammad ka shi ga annabi muhammad sallallahu ajma'in inna awhayna ilayka hakika jiwayi biyawe kama awhayna ila nuhin kemne jiwayi ya annabi nuhu wannabi na min dihi bi annaba ne dide zumubu ne sai shiga ma kana muhammadu wa ba ahadin na rijalikum a nan muhammadu fa ba bayan da yin dora miniya a ji ba walakin rasulallahi wanda ya tuce ya ce wa khataman nabiyyin kuma ya nabi yanzu mago wa anna afdalahum muhammadu kuma ke ji imani ke da zai da fa la ga mini ya tuce wani ga annabi muhammadu mai ibrahim kan ci nabi ibrahim summa musa kan ci annabi musa summa nuhu kan ci nabi nuhu wa isa ibn maryam wani nabi isa ne ge maryam ne wa humul makhsusuna fi qawlihi ta'ala aga zai ji ataba na cikin latin ga wa minan na biyu na nabiyina mithaqahum ya alkawali labi annabawa shi wa minka da bawa muhammadu wa min nuhin to nuhu wa ibrahim to annabi ibrahim wa musa wa isa to annabi musa to annabi isa ne ibn maryam ne ya maryam na wa khadna minhum mithaqan ghaliza imma alqalina yoci magbokanan labiyayi wana take da annan shari'ata muhammadin sallallahu sallam yi mai biyaƙi da ke da shari'a yana nabi sallallahu alaihi wa sallam hawiyatun fada'il shari'a haulayi rusul maku kwaikala na falalayen da shari'a na almaksusi na bilfadli a na na shi a tabi falala na gani zanuwa ne na da kawulihi talai bane cocin latin gan shari'a addini ala da ma wasa biyu nuhan yana nabi nuhu ji wasu ya ci bai na wallazi auhayna ilayka to ne ji wayuya wani wa ma wasaina bi ibrahima bene ya ji wasai ci annabi ibrahima wa musa to annabi musa wa isa to annabi isa an aqimu dina ya adini ku yi kini wala tatafarraqu fi mai gagan birkire dan addini ma wa nuyin bi anna jami'ar rusuli imaji man ki da tuci bata basharun zawangi shayonin makhluku na jali taji laysa lahum min khasa'is rububiyyati shay'un a jayin doro mini khasaya sayin rububiya ba qala allah ta'ala an nuhin sai ci ga tiya ne binu wa huwa awwaluhum ngai tu ce ma faro ci ga walla aku ngagan walla aqulu lakum indi khaza'inullah mi ga ga mi da taskayan ce ta wala lamul gaiba make da ilimi gaiba wala aqulu inni malak ma ke ga ga malaika ngamiya wa amara allah ta'ala muhammadan ce janib muhammadu foro sallam wa huwa akhiruhum lama yani bi yazmago an yakula wanga gan wala aqulu lakum indi khaza'inullahi ya ga ga mi dai khazain taskan ce ta wala alamul gaiba ma ma ke ga ga mi dai ilimin gaiba wala aqulu inni malak ma ke ga ga mi malaika wa an yaqul sai majin furo wa an yaqula wanga ga, la amliku li nafsi naf'an wala darra jin mallaka ta ta cin mu wani amfani koyarwa illa ma sha Allah sai ni gaba sai ci nan wa an ya kula sai ci make ji farogun gaga inni la amliku lakum darran wala rashada ni ji mallaka wayewa yin ya koma ba ku amfani kul inni yujira ni min Allah ahadun ya e zadda bana gangwa daga ba sai ci wala walan ajida min dunihi multahada made zanut na ke gangonga da tsoye ci bana wa nominu bi annahum abidun min ibadillahi madi iman kire tuciji wushi yo mini wushi ya tsoye ci wannan akramahumullahu ta'ala bir risala tsoye ci wan wacin gangani bi tucibe wa safahun bil ubudiyya sai ci majalisi fa ga nabi wunci shi wuce shayo fiya ala makamati makami wuce kwajo wa ke sana sanaya laihin kaku na sai ci wani duwana kala fi awwalihim nuh sai ce ga yace annabi nuh gan ta man hamalna ma'a nuhin a na shi la sai yo bi annabi nuh nan innahu kana abdan shakura lalla nabi nuhu wọn sai shi ne je boya to yi cina wa kala fi akhirihim muhammadin sallallahu alaihi wasallam to ci fe ga yace annabi yanka shi ne annabi muhammadu na ga na zalal furkana ala abdihi cin wanda albarka lu tabbata ya tuna cin alfurkani ya wuju na wuju na ga annabi muhammadu li yakuna lil alamina nazira ya bulu sai gargadu ya ali ta bata wa kala fi rusulin akharina yi ci maga yace to da ne kenan ga واذكر عبادنا ابراهيم وإسحاق ويعقوب نجا نجاقا نبي إبراهيم وإسحاق نبي يعقوب أولي الايدي والابصار نجبوك أما كيلي ابينا تشيغان واذكر عبد واذكر عبدنا داوود فوجينا نبي داوود أنا توي zal aidi zanen bukana innahu awwabu ya zuwa ne jaba bai sun shi kan dunduna wa wahabna ni dawuda suleiman iyali atayin annabi suleiman ji annabi dawuda ni'mal abd ma da labe wuce na ne innahu awwab ya ne shi da sun sai cina wa qala fi isa ibn maryam sai ci ti annabi isa da yin maryam na ga in huwa illa abdul annabi isa sai sai wuji an amna alaihi na jini mai nan alnahu masalan li bani isra'il ya ci mu lafiya ya misali a banu isra'ila shi ba mu kawo kafin yau ko mun ga wani minu bi annan Allah ta'ala ba a sa'ilan nasu rusunan yi ji imani ga tsoye cato ce tun da ake zawon gishi tuci ngayi zana ji wayiya a maci litafiya umadi bi shari'a wuri tsaye ci majin foro gan wula yayin wunan kuyo ko amma annabiyu rai da na tsoye cijin wayiya ka annabi wato ewa gan wula eyinwu amma shari'a yan rasulu na gomele yayin na ga annabi ya ji kiyo na lamito wani majigar ka kayan tiye riɓe tsakaniyar nabiyu gangani bai rasulu to shi da tuci tumbe to shi ya yawo yanya mubashirina wa munzirina yabo tucimunci ya da ya bushara ya tunguru a ya bushara ya aljanna ya da yan tsoyici da gafara yan tsoyici da yanzu tsoyici da yafe wayan tsoyici ya da galo tunguru na wa da aljanna wa munzirina amma za zamu ke dai wa galo tsoyici ba hajji dabo azaba kabari dabo azaba alkiyami dabo yan wuce yan tsoyici dabo da makamancinsu a shawale gan ungoyin zula jamu tsakani alhaufu war raja ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi shadidil iqab ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi ngoli na ne ki rajawo shadidil iqab ci ki alhaufu li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul ibo zangi bede hujjan doci ta ce ce ce su na ta ce tumbe noma wa kanin lawa azizan hakima ce ya tsoyo na wai aziz make hakim na wa ga aya na gbani mini su nasu kwan da gani allahu al'aziz al-hakim wale a arsun na wuta aya na wa ga ne jiradiya zai ce cece sunna nike ce wunje wani ba ne jiga mu bashiri na wa munziri na nan a shawale ga zai ji dawa ji kawai gan wudu fuji in zaro dai ji zai gargado te nan waya bushara liya a a muyo ko mm. annabi ji kiyo waje bushara majan nazaratu ci mata ci tumbe ya goye hikima ne hikima wajen sukun ebe ya zarbe da hujjar da ci tagayen aliyar su shagala a cikin ibada ya ce cayon ma ce ci aka ci tumbe wa numin bi anna awwalahum nuhun imaji imani ga tuciye mafari gai annabi nuhu ko annabi ya mafari ya annabi adam tuciye mafari ya annabi nuhu annabi ya karshe ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam mm. annabi adamu alaihi salam ngai babayen mafari ngai babba ya iya anyi bata ko? annabi adam ngai babba ya anyi bata annabi ga kullukum min adam bata daga annabi adam bai ciyo wa adamu min turab annabi adam kuma daga jikanabo ajin jimu ta kuraba kuma lazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وعليه من نفس واحدة نفس واحدة وانت قاعد فيه annabi adam alayhi salamu wa alaga dinna waje radiya zai je ga asali zan yi da gbaji wuce wani Allah kiyaye mu tuciye ma to ngole daga zumaya annabi adam wa be musuku ngole tsakani annabi adam wa be zamani annabi nuhu bayani bai ga kan nuguwa da ta yi zangi fejibu ta ya ce ce ya kanin nasu matan wahidatan a ci da ce ne bi ma na yi zafi bejibu ta su wawo ya gus da nasarar ce ci na anabi nuhu alai salam tun biya fiya na ji gani ako anabi nuhu majawazi har yaya 950 zai shi majin imani biyu ne za dege wa ma'amana ma'awu illa kalil bi nuwa ya ja unfi waju ja wazu su soci to gbangba kula ma da autum kan duwa na miga yana ni tafsira la ya bace ci fabi a ja alu fabi a fi ya zani ya gwala fi tuba wasu wasu ya bawa ce da laɓi tuba wa saru wa takbaru istikbara wa lam du'a iya illa firara iyo sanin ya na jana wa biyana sai ya ci bi a karshe suku sai ci biya nuna tufa da labe mutajen bayan rabin wuce ji alaka zai ji imani biyu nan zai ji imani biyu nan a gafiye yabo zai zuma na manuwa wuce lokin zana suku zai shiga da ke fiye batar daga zuriya na binu ba bai ce waje an na zuriya ta hu humul baqin wallahu alam wa akhirahum muhammadun a nabi yasmu ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu sai ce inna auhayna kika hakika jiwaya wa ni muhammad kama auhaina ila nuhin kime jiwaya ni bi gunan na wannabi na min ba di bi ne bi bi zumuba ne sai ce ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum nan muhammadu in sai ba bayan zai ndoro mini yan ba ge shi ba walakin rasulullahi wanda yake ce ce ce wa khataman nabiyyin umake a annabiyan zumago annabiyan karshe wa daga mini suna alif muhammadu da muhammadu ade almahi da al'aqibu ko da nabiyu rahma da nabiyu tauba ade hashiru bata naji hadisi bi ci wani nabi sa sallam gan yeye sunan naji nan zai je jiji shehu sufa yana ji a can mina je ba ni da baka nan gan annabi ta yi da na ne wale ga anabi sa sallam wani gi sadaka zuriya anabi jima ya gi sadaka anabi sa sallam sai ga ya juga ala ta'lam anna la nakulu sadaka wani dogai ya gi sadaka ya shehu ya sufa ne maji ya nuna ta fe jimini ba ne diga anabi ga inda ko ne sadaka to ga ya ji tuce yo mm. mato bosa ko ga nalo mm. a'a sai jiga makani muhammadu ba adi E ne tuciyar tsoyaci ya zama gaji imani ranar muhammadu ya tuciyar tsoyaci wa ga imani ga tuciyar tsoyaci ro ko mun ji gamanin sun ta tsoyaci a ne muhammadu ma yawo wa ma kya ni to yana e ne ide bai nan wa ma ga e gana ne diga gane ya gaskiya wa ma jibu ta tsoyaci sai ke mina ne bisa sallamin gaji nan ko yanne yanne bata wanga da kibo yi imani ga ne muhammadu ya tuciyar cece wa khataman nabiyyin annabi Muhammad maga annabiyan zumago ya bi na annabi sa sallallahu alaihi wasallam ko ti matbiyan nubuwa annabici ya miga yi karshe amma zaga ci daga ga amma an ga nabi isa alaihi salamu a cikin kila ci daga annabi muhammadu nabi karshe annabi isa ga cije wa ci cije as annabi independent ne kayan shari'a annabi muhammadu ga walami to ku ko. wa anna afdalahum kuma zai da fala ganin ga muhammadu hannu muhammadu summa ibrahim kagan canabi ibrahim summa musa ka kagan canabi musa summa nuhun kagan canabi nuhu wa isa ibn maryam to anabi isa ne je maryam nan wa humul maqsusu na fi qawlihi ta'ala a ga ba zanu shi a saba na cikin latin ga wa iza khazna mi ta mithaqahum ya na ladhi annabawaji wa minka daga bawanin muhammadu wa min nuhin ta annabi nuhu wa ibrahim ta annabi ibrahim wa musa ta annabi musa wa isa ta annabi isa ne yan maryam nan wa isa ibn maryam ko wa khazna minhum mithaqan ghaliza ba nan jiga zai dai fada ga ga annabi muhammadu nan e eh, ibn annabi ga ana sayyidu walad adam bila fakhr ngai nu sai ga annabi adam bayni bo ji fari jan. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga alama qamul mahmud ya fali kiyami wa min al-layli fatajabbi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sai ji nafila ce ce ya fali kiyami a ga matsayin maqamul mahmud la ya wani watan wa ali tashina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kale janna yindo ya wani annabi ga ati babal janna ga na bai kuma su Janna. fa yastaftih in ji an ga kwaya mi sai kulul khazinu man anta zane pai ko aje zane paje ne ta ga yo fa kulu an muhammad ta ga wani muhammad yo sai kul bi kamil to Allah afta ali ahadin qabla ka aje daga mi tsaye ko ne ya zabe cika ni wana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alumu ga dokun ga aljanna bo annabi sallallahu alaihi wa sallam gali kulli nabiyin da'watun mustajaba anibin don da di aduwa nan ga ba su yace lagwana wa inni tabatu da'wati shafa'atan li ummati mimma ya aduwa ni ni so ya bo mi lamba e wata ya lume ni e foyan alkiyami sai ci wani ya tunya bi latu sai ce wa rafa'ana laka zikiraka ya wa walatu aka jiga a shahadu an ila Allah a jiga a shaɗu annan Muhammadan Rasulullah ya gbunya a nabi wasallam sai ci wuli sai ci ga shara ta saka sadaraka. yin tare nabi sa'a sallam sai ci wuli a da daga ga fiye ma waya na biya junganci yau wa ma ko wa ma yantiqu in huwa illa wahyin yuha nabi sa sallam wani su na a nabi ga ana nabi yin lakazib mi nabi mi wani a anabnu abdul muttalib shari'a ya nabi sa sallam wa shari'a bin dole nabi gogilani na fiya ibn bin Allah ya sama bi fi hadhihi al'umma sannan da wa ko mai al'umman na ba yahudiyin wai ba yahude ko nasra'u Nasarani ko wai ba nasare wallam yu'min billazi ursiltu yuci majimani bana tumtume yana illa kana min ashabin nar sai zan ga fa da min ya gimi na jo anabi dondo na gwagilani ya tutufi jama'an shi kawai amma annabi muhammadu a tutufi jabata inni rasulullahi ilaikum jami'a tuci ya tsoye ci ngami da baye bayani bu ita fina cin da yani muhammadu gaci ya alkur'ani wani ce ce alkawali lagun gugwata inna nahnu nazalna zikira wa inna lahu la hafizun aluma ba na zan gajin lalace kanan aluma ya nabi sallallahu alaihi wasallam a dira kirki kefi boto guda dukwa ibu hadisi ya la tazalu ta'ifatu min umarci zahirin ala alhaqi la duru man khalafahum wa la man khazalahum hatta ya amur lai wa hum kadhalika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga to ya cafe la ya fi tajdidi ya addinin nan to ya cafe la jike to ya ci wa fe la bi wa ne falla ya nabi sallallahu alaihi wasallam li falla ti tanja ce ya cha nabi tabiyan luci annabi mini khasai annabi muhammad mini asai subo waje mi gugu ne gawo mini khasayasi na nabi sa sallama na ta nabi nan annabi jin zagi yawo wa ibe waliya irke na zainab bintu jashi mun faji waje kun na ali na bi rasulillah da me ji gafa yawo ya nabi wa zawaje lillah min faki sabi sama to ci mi gafa yawo ya nabi tun daga sama kutu babo in zagi malami ni utore ya nabi wa ba nabi nabi yungo ngoji yana ko wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsa lin nabi in arada nabi ya hali khalisatan laka min dunil mu'minin imiji ya nabi ma ne mu'mini jayo to ci wa azwa juhu ummahatum imiji ya nabi ne mu'mini jayo anan maga jaje da ramu yo ne za fa mu annabi sa sallam din da na wajen hajjali na ramu wani da fa nuya wani da wani annabi Allah subhanahu wataala ga ma ka da kuma an tankewa zuwa jawmin badihi bada ina zalikul kana inda Allah azima a salatu na mai zajiya na dinai dole ibn annabi sa sallam ga sai ci ga يا الذين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شيء شيء ملائكة يجا صلاة يا نبي يا نجاي ما جنا في جا صلاة يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه دلائل النبوة يا يعني الإمام البيهقي كرشين كتاب الشريعة يا يعني الإمام الآجري ب الشفاء من حقوق المصطفى Yan alkadi iyad mai ta fi mace da kakayi ce matsayi na mai falala ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami kan ga annabi ibrahim annabi ibrahim alaihi salam ga yi nusa ya zai shi bai tauhidi nan annabi ibrahim alayhi salam wai khalilu ya ce cikin nanin mamuli khalilu ya ce ya bude ce shi wata kaza allah ibrahima khalila ta ce annabi ibrahim ali ya mace الله annabi sa sallam ga inna Allah takhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila ce ta milli ya mace ta milli annabi Ibrahim ya mace nan law kuntum mutakhizan min ahli al-ardi khalila la takhaftu Abu e kuskuru wani ga ne Ibrahim mai khalilullah annabi Muhammad mai habibullah na no martaban khalilu wa ce martaban habibu kuyo ko martaba al-khullatu wa ce martaba al-mahabba wal ilmu inda Allah sun ma musu kanci ci annabi musa kan ci annabi nu kan ci annabi isa ne giyan maryam nan wale ga annabi isa ya bani wuce babbanin gala ce ga isa ne giyan maryam nan ya buga sai shigan annabi isa ya giyan ce ciwo nan ya ga wuce ji daidai ya zule ji jiwu ba ce ci kafiri ciwo na gaza wajen musulunci wani lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad annaba ne shiga ulul azmi ina rusul na ce birka wasbir kama sabra ulil lazimi ina rusul na sai sha Allah ta lega kafin ja wannan ne gadin daidai nan Allah ya ba mu lada ne gacin bishi nan Allah ya gafarta mana subhanakallahumma biya bihamdika shaidu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh